Allah ya kara mana zuwa baya yau talata ashirin da shida ga wannan sha'aban kin da na zuwa da yin tsarin da zagaye da wani wanda yi ga ashirin da tara ga wannan mari wata ga uku shekara dubu ashirin da biyu na miladiya Allah ya kama zama gabatar da darasi mai muhimmanci falalar ciyarwa musamman a watan Ramadan ciyarwa abu ne mai kyau a kowane wata amma a Ramadan darajar ta fi yawa to malam zai yi lokaci a haka zai bayani a kan wannan labarin labarin shi kan wato bayan da wani wuri mai da yaki wanda mai gabatarwa shi ne shi Ibrahim Adam Al-Lawi Hafizahullah Allah ta mai albarka don kuma na ne kuma kai na muna fata Allah ta'ala ya kaka na kai wala kai sun saka mai kwari da hannun su Allah ta kama da kai ne irin wannan alƙawari ya zo a kan lokaci ga an wani halatta don saurari wannan al'amari kuma Allah ba mu kuma kai da abin da malamin kan da mu Allah ta kaka na kai assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh so kuma babban malamin mu kuma ka kan a wannan da'awa الشيخ الدكتور محمد قادم سليمان حفظه الله تراثير والسنة جميع كانت عليه جميع الأخير والنسبة على المسلمين والسنة سواء على الأربعة هل يزيدون يكون هنا كل مسلم على الأربعة الأبيات تراثير والسنة أمين الله الشيخ ba wani ba ta lokaci zan ba wa malamin domin mu saurari abin da ya zo mana da shi kuma mu da kuma a duk lokacin da aka yi kira da kuma aka zo ya yi mantar da mu to mutum ya buɗe kuma sosai ya kuma yi cewa akwai wasu abubuwa da ke amfana misalan kwallo wanda ba ka taɓa yi ba wanda yana da wahala ko kuma ka yi wani abu wanda ke ka hanya ka manta shi ko kuma a ƙara tabbatar maka da abin da kake sai ka ƙara yin mutuwa a kai musamman wannan kira da ake yi da wa'azi da ake yi da karantarwa da ake yi ana so ne a sashi a cikin aiki idan mutum ya karanta abu ilimi ba shi da wani amfani idan mutum ba da aiki da ya karanta ba kar ku manta shekar ba malami ilimi ne shi amma da ya yi da ilimin shi ba sai Allah ya tori tashi ya shi ya zama shi da zaki abin da ya ba saboda haka muna da Allah da wani zarfi a amfani da nan da abin da za mu ci Allah ya ba mu iko mu amfani da shi akan Allah ba tare da tsadar shi ba tabbatar zai amfani da shama zai ta ba za أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرى وأقبل على الآسين سترا أحمده سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا ثرى سبحت له السماوات وأملاكها وسبحت له النجوم وأفلاكها وسبحت له الأنهار وأسماكها وسبحت له الأرض وسكانها وسبحت له البهار وحيتانها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا شبيه ولا كفء ولا مثيل ولا نذير وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين وصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته لا هكذا وما سؤال بكى ina yi mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna 26 daren 27 ga watan sha'aban hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekaru 43 bayan 1400 wanda kuma hakan ya daidai da ashirin da tara ga ainihin wato watan yuni shekara ashirin takwas ne da tara ko yawa shekara ta dubu biyu da da biyu miladiya kamar yadda kuka ji munasaba ta haduwanmu a wannan babban masallaci babbar jami'a domin ni na ce sultan bello ita ce babbar jami'ar jihar kaduna domin anan wato da'awa ta tashi ta karaɗe ko'ina a sasannin wannan ƙasa da ma afirka da ma duniya baki ɗaya irin yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya asasa awwalu jami'atin islamiyya a gidan al'arqam ibn abil arqam yaro karami ne sahabi wanda bai wuce shekara goma sha ɗaya ba daga nan annabi ya karantar da sahabbai har yanzu ga addinin musulunci ya kai inda ya kai da izinin Allah to haka babanmu kakanmu a sheikh abubakar mahmud gumi ya asasa wannan dawa a wannan masallaci muna fata Allah lullube shi da rahama nan ga kuma ubagare mu shi ma jagora a babban limamin wannan masallaci kullum muna yi Allah godiya kwarai duk wanda ya san wannan masallaci a da kafin zuwansa da kuma yanzu ya san cewa lallai an samu bambance-bambance kwarai da gaske muna fata Allah madaukin sarki ya kara masa lafiya ya kara wa rayuwarsa albarka ya shirya zuri'a baki ɗaya yayana a shek umar ya yi bayani usama <laughs> cewa munasabar haduwa ita ce falalar ciyarwa a watan azumi ko watan ramadan watan ramadan ɗaya ne daga cikin ni'imomi da Allah madaukakin sarki ya yi mana wanda ya sanya shi ya zamanto ɗaya daga cikin watanni goma sha biyu da Allah madaukakin sarki ya tsara su ya hukunta a duniya a wurinsa inna iddata shuhuri inda Allah ashara shahran fi kitabillahi yau ma as-samawati wal min ha arba'atul hurum to wannan watanni goma sha biyu daga ciki akwai watan ramadan wato falalan watan kansa wato yana da alaka da irin yadda Allah madaukakin sarki da kansa ya rika saukar da littattafansa al-kutubus samawiyya a cikin wata wanda idan kuka kalla za ku ga cewa lalle wannan kadai ake nuna muku darajar watan ta yadda za mu gano idan mun yi wani aiki a cikin watan ashe aikin nan ba karamar daraja gare shi ba ba karamin lada bane ba karamin falala bane dukkan littattafai Allah madaukin sarki ya saukar kuma yadda asar suka nuna a cikin Ramadan aka saukar da su sufi Ibrahim wa Musa aka ce ɗaya ga watan Ramadan aka bai wa annabi Ibrahim sannan an ba da zabura ga annabi Dawud a shida ga watan Ramadan haka ainihin wato linjira ga annabi Musa aka ce sha uku ko wani abu kama da haka haka a taura sha shida ga Ramadan sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah maraukin sarki ya bayar da alƙur'ani ko ya saukar da shi a cikin watan a daren lailatul qadari wanda alƙur'ani yana da sauka guda biyu kamar yadda kuka sani sauka na farko daga lauhil mahfuz zuwa samad duniya baitul izza wanda wannan an yi shi a dare ɗaya ne shi ne daren lailatul qadari wanda nasoshin alqur'ani sun tabbatar da wannan inna anzalnahu fi lailatul qadr sannan Allah ya ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan sannan sai Allah ta'ala ya sake cewa hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubaraka malamai suka ce lailatul mubaraka ita ce lailatul qadari to kaga ashe wannan yana nuna maka darajar wata to haka aiki a cikin wata ɗan wa masu albarka ayyuka ne da yawa burjik wanda hakika kwamitin karatarwa a wannan masallaci sun yi tunani mai zurfi da suka zaɓi abinda za a yi magana a kansa shi ne ciyarwa da falalarsa da darajar da ke tattare da ita a wannan wata da muke fuskanta muna fata Allah ya azurta muku cewa wata Allah ya ba mu ikon azumtarsa kamar yadda ya farlanta mana ya azurta mu kasantuwa cikin bayansa yantattu a cikin wata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine babban abun koyi a gare mu shine babban abun koyi a gare mu a cikin dukkanin al'amuranmu na yau da kullum alqur'ani na cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun Hassana. hakika kyakkyawan abun koyi na gare ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in dai har muna nufin Allah da manzansa ko muna nufin Allah kuma muna so mu tsira da ranar tashin alkiyama liman kana yarjullaha wal yawmal akhir ni ina so kai ma kana so yana ya kamata mu bibiyi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mu ga yaya ya kasance Anas Allah ya kara masa yadda yana cewa annabi alaihi salatu wassalam ya kasance wato yana da yawan kyauta mun lafazin juhud shi ne mutum ya zama mai kyauta hannunsa kullum abu da yake ake kana ajiwadu an fahimta kana ajiwadun nas ai sai da zo da siratu mubalaga ma ce ajiwad a cikin masu kyauta ma to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi a gaba yake fi kowa yawan kyauta annabi sallama ne zai baka kyautar garke guda shakare da tumaki da awaki da ainihin wato dabbobi na ni'ima ba tare da yayi koge zo ba wane ne zai maka wannan annabi haka yake badawa sallallahu alaihi wa sallam. to kana ajwadun nas yafi kowa yawan kyauta sai yace wa kana ajwadu ma yakun fi ramadan yafi kuma tsananta kyautarsa a watan ramadan ce, hina yalqahu jibril lokacin da mala'ika jibril ke zuwa masa mala'ika jibril na zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna yin takara na alqur'ani suna yin takara idan mala'ika ya zo ya nabi to annabi sallama kuma sai ya shiga aiki aikin da annabi sallallahu alaihi sallama yake yi aiki ne na badawa na infaqi na ciyarwa wanda idan ya bada to baya jiran mai karɓa ya gode masa yana badawa ne ba tare da ya jira godiya ba wanda ya ce ya badan ya gani kuma zai saka masa lisanu halihi innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura na she ni da kai idan muna so mu samu kira da rabauta sai mu koyi da annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abin Allah ya bamu Allah ya hore mana ba maganan wai mai yawa bane a ko mun kankantar abin an sanar cewa ittaqillaha wala tahqiranna min al-ma'ruf shay'an ka ji tsoron Allah kada ka raina aiki na alkhairi ko mun kankantar sa sai ma baka misali ce kai ko da ma ka hadu da dan uwanka ne walau an talqa akaka bi wajhin talq hadu da dan uwanka da tsiyar fuska ba gimtsatsiya ba ba cikin fushi ba baka take ma dan uwanka fuska ma kadai wannan sadaka ne alkhairi ne mutane za su ga wato cikin fuskar kaman wani abu ne wanda ba komai ba wallahi wani abu ne mai tasiri likitoci na cewa cututtukan da ke damun al'umma kashi 60 cikin 100 za su warke gaba ɗaya inda kowa zai haɗu da uwansa ya mai murmushi ƙwarai da gaske murmushi da kake gani yana da tasiri ko kai da matakka yanzu ka je gida ka je fuska a ɗaure ka ga zai faru sai ka ga canji kai kanka amma ka zo fuska a sake ka zo maka fuska a sake za ka ga cewa rayuwa ta yi kyau ka kutanta kuma lokacin da za ka je ka ganta fuskar ta amurtuke fuska ke murtuk bar hadarin gabas ya hadu sai gaban ka ya fadi za ka ce anya ko wani gida ko dai wani abu ya kafi biki a kaina to murmushi yana da tasiri kwarai da gaske saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu muhimmancin ciyarwa bayarwa wanda shi ne ya yi don ya zamanto kyakkyawan misali a gare mu shi aikatau ne dama da aka tambaye matansa yaya halayen annabi yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na Aisha malamar cikin gida mai gaskiya da yan mai gaskiya almubarra'atu min kulli sab'i samawatin tace kana khuluquhu alquran kunsa sune alquran abin da qur'ani ya ce ubangiji ya halatta shi ya halatta abin da aka ce ya bari ya bari ya ka kada ka yi mamaki idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi wannan ba shi bane yake faɗa cikin ingantaccen hadisin ashabu sunan su ya ce ma naqasat malun min sadaka cewa duk dukiyar da ake bayar da sadaka a cikinta ba ta raguwa ba ta taɓa raguwa idan ka ba ciyar da dukiyarka dukiyarka ba za ta ragu ba kana ƙara ta ne kana kalmiyar ta ne ina fata muna fahimta menene kalmiya wato daga daga nama ne kuma shine ƙari ai ziyada ƙari kenan an fahimta annabi ya ce ba ta taɓa raguwa a ruwa take akwai wani bawan Allah da ya faru da shi ya yi infaƙi fi sabilillah malaminmu yana ba mu labari muna ɗalibta ya ce wannan abin ya faru watan ramadan wani wato mukim a ƙasar saudiya ɗan ƙasar sudan yana zaune a saudiya wannan mukim ɗin matarsa sai ta kama rashin lafiya tana fama da kansa aka zo aka je asibiti aka ce sai an mata aiki ana bukatan kudin aiki riyal dubu takwas da ɗari biyar riyal dubu takwas da ɗari biyar da ziki manin nawa kenan ha kimanin dubu ɗari takwas na? sun haura yanzu dubu takwas ba da ɗari biyar ina ce dubu ɗaya ita ce dubu ɗari yanzu ta kai da sittin da biyar subhanallah to Allah ya kyauta ai ka gani ya wuce lissafi na ma da nake ai na kallon ta akan naira ɗari ne ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wannan aikin hajjin ya za a yi ga umara ko da yake Allah zai azurta da izinin Allah ba za a fasa ba za a insha Allah Allah akwai dan uwa ma da yake magana miliyan naira miliyan ɗaya zuwa umar kadai shi ma a farkon a yanzu ne da an shiga azumi to Allah kadai san kuma nawa zai koma yana so ya tafi umar an bashi rat uku akwai wanda ya bashi miliyan ɗaya akwai wanda ya bashi miliyan ɗaya da ɗari ɗaya wani da ɗari biyu wani da ɗari uku shi ma kuma ya danganta daga inda za a tashi ko a Abuja ko a Kano shi ma da irin tiket ɗin za a bi haka dai ga abin sai dai addu'a wannan bawan Allah ana buƙatar riyal dubu takwas da ɗari biyar a hannunsa za a yi wa matarsa aiki na kansa ba shi da naira bai su bai da bai da riyal takwas bai ajiye ba bai ba wani ajiya ba ga shi ba ko a ƙasar da yake bakunta ya zo ya zauna a masallaci ɗakin Allah irin yadda muke zaune haka ya yi tagumi yana tunanin ya zai yi sai wani bawan Allah ya fito a masalla daga cikin anguwa wato daga anguwar da wannan masallacin yake a nan yake zaune shi wannan bawan Allah shi ne wato baitul qasiqan namu yana aiki ne na hannu dan abin da yake samu ake biyan sa inda yake aikin hannu karkashin wani yake ana bashi albashi riyal biya ko account shi da shi a banki a ce wallahi an ba shi kudinsa ke nariyar dubu takwas da ɗari biyar ya zo gida su larabawa suna da wata al'ada na jinjina wa mata da sakan musu al'amura don nuna soyayya da ƙauna ya ce sai ya raba wannan riyal dubu takwas da ɗari biyar ɗin ya ɗauki dubu uku dubu hudu a ciki sai ya ɓoye da kansa ya adana su a wani sai ya bar dubu hudu da ɗari biyar a saman dolaf ɗinsa iyalansa in sun zo suna bukata a ciki za ta ga dan suna dauka kana yin haka ka ajiye kudin ka alakin ka mace ka ta rika ɗiba yadda take so in ka ne kawai da kyata a karan ku kai ma don ka koyo daga can ne auki ka fara ka gaza ka gaza wa kai ba ka gaza wa kai ba ita ce ta canza maka a ah, ai kawai ka yadda ita ce ta canza maka ba ta canza ba to ƙara ma za ka yi to shi kenan wannan bawan Allah ya ce babu wanda ya san ya ajiye wannan dubu hudun kuma ya bar dubu uku da ɗari biyar da ya zo masallacin ya ci karo da ɗan sudan ya gan shi a yanayi na damuwa ya ce me ya faru ya ce kaji kaji ya ke damuna na rasa yadda zan yi sai ya shiru ya ce mai zo mu je gida ya ja shi gidansa a tunaninsa ya tafi ne ya ce don ya ɗauko wannan dubu hudun ya bashi da nemi ciko yana zuwa ya dauko dubu hudu kafin ya fito sai a ah, bare duba wancan da ya ajiye sai ga dubu hudun nan da ɗari biyar ɗin tana nan ba a taɓa ba sai ji kawai bare ya bashi duka ya dauko riyar dubu takwas da ɗari biyar ya miƙa ma ɗan sudan ya ce gashi wannan fi sabilillah a yi wa matar ka aiki wannan ɗan sudan ta kama kuka saboda murna ya kuka ka san ana kuka don murna ko ana kuka kuma jin bakin ciki wannan kukan murna ne kuma ka san ka tambaye masana za su gaya maka hawayen akwai bambanci hawayen da aka yi don bakin ciki da hawayen da aka yi don farin ciki to suna da bambanci akwai mai dumi akwai mai sanyi kai da gaske hatta na soyayya da kake gani wani ya rika kukan soyayya to shi ma yana da bambancin tattinsa in ba Allah ba wa zai yi wannan a jikinka duka kuma ruwa ne ya fito kowanne da yanayin sa da wannan bawan Allah sai ma wannan mutum addu'a ba ta ji addu'ar da wannan dan Sudan yayi ma wannan mutumin da koda kan bai da shi a banki Ya yi infati ne a ina a watan azumi fi sabilillah wanda ni da kai in muka yi irin wannan infadin koda ba kamar nasa ba bane abinda Allah zai mana kenan ya ninninta mana ya ce alƙalullaha an ya subba alaikar rika sabban sabba ya kaji wannan addu'a as'alullaha an ya subba alaikar rika sabban sabba ina roƙon Allah madaukakin sarki ya bulbulo maka da arziki bulbulowa ba fa ya tsaye ba a ya bulbula maka kawai wannan bawan Allah haka ya yi sallama da shi ya tafi ba dangin iya babu na baba kawai ya ga halin da yake ciki ne da kuma kallon darajar watan da ake ciki wallahi yake cewa a yanzu lokacin da yake da labarin ya ce yana da account a account ɗinsa yana da sama da riyal miliyan 300 inda ma nutse mukum liwajihillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura annabi yayi gaskiya ko bai ba ma na qasat malun min sadaqa sannan karka manta annabin nan fa da kansa sallallahu alaihi wa sallama ne yake fari a wani hadisin na daban yace babu wani ne da rana za ta fito ta koma ba ubangiji face mala'iku biyu suna sakkowa yau ma sun sakko wallahi sun sakko a gana maka rantsuwa ko annabi baya ƙarya wallahi sun sakko wannan shi shine kaida usulul aqida malamai suna cewa innal madara ala thubutil khabari an annabi sallallahu alaihi wa sallam. ai abin da ake kaiwa da komowa akan sa kawai duk abin da annabi ya faɗa gaskiya ne بدون اعتراض او شك ba shakka, babu wani tunani ko ka ga maganar sai aka ce maka annabi ya ce to an gama kawai lokacin da annabi sallallahu alaihi wa wasallama ya tura ali ibn abi talib da shi da miqdad bin awu su je su karbo wasiƙa a hannun matan nan da Hatib ibn Abi Balta ya ba ta wasiƙa ta kai wa ɗan uwan shi a Makka ko abokanan zamansa sa sai faru ai da suka je cewa ta yi babu komai a tare da ita ba aka ta faɗa ba babu abin da ke tare da ita kuma sun ganci a inda annabi ya faɗa da annabi ya ce ku je za ku ga va'ina va'ina ita ce mace akan raƙumi ya ce fi rawdati khaf ana zuwa rawdati khaf sunan wurin kenan kuma wallahi zai ga mata kawo takarda ta ce ba komai aka dudduba kayanta babu komai to har za su juya da Ali ibn Abi Talib da mai da sai Ali ya ce dakata ce wallahi tun da annabi ya ce akwai takarda a tare da ita wallahi akwai takarda a hannunta annabi annabi baya garya. suka ce fito da takardar nan ko mu miki tsirara haka ta ji maganin tsirara mana bambancin su matansu na da da jahilci irin nasu na jahiliya da mu matanmu na yanzu matan yanzu sun yadda su yi tsirara wallahi akan wani abu na duniya matan nan tana jin haka cikin ku za ka ta a duk bai kai na ba tsirara a ce kula malam da mutuncinsu a jahiliya fa makoci in ya gama ta makocin ta ta fito rufe idan sai yake haka ruf sai ta fice wa aguddu tarfi in badat li jarati hatta yuwara jarati matwaha haka suke cewa amma mu fa daga nesa za ka tuhu yana kallon ka in kai magana ce ai kallo ɗaya ne haka wani wa ce kallo ɗaya ne shi bai kyafta ido ba dole yana kallo ɗaya shi ne ta kwance kitsanta ta ɗauko wannan wasiƙa ko ba haka wani to kaga wannan misali ne na baka in annabi ya faɗa magana wallahi gaskiya ne to ba na shakkan cewa mala'ikun nan yau ba sun sako mai annabi ya ce ya ce waɗannan mala'ikun suna addu'a Allahumma a'ati munfiqan khalafan ya Allah duk wanda yake ba da dukiyarsa yake ciyar da ita yake infaƙinta ya Allah ka yi masa albarka ka maye masa bayan dukiyarsa da alkhairi Allah ya faɗa ba cikin hadisul sai ya ibn adam An fi anfiq unfiq alai ya kai dan adam ka ciyar ni ma zan baka in ka bada kamar Allah yana ce mana ne dukiyar nan ta wace idan kana so in baka to bada wanda na baka sai in ƙara maka sannan ɗaya na addu'a yana cewa Allahumma a'ti mumsikan talafan ya Allah duk wanda yake rike dukiyarsa ya zama gola ko ba haka ake cewa ba a san gola in ya kama kwallo haka yake rike ta ya tattaro dukiyarsa kawai daga shi sai shi ba zai ba mabukata ba ba zai yi infati ba to Allah ka lalata dukiyar Allah ka zari albarkarta haka suke cewa shin kana so ka fada cikin ajin wanda yake addu'ar albarka a dukiyarsa ne ko ko a ajin wanda ake addu'a ta lalacewa dukiyarsa yan uwa masu albarka na daga cikin dukkan abin da muka fi bukata a cikin watan azumi na infaki shi ne ciyar da wato mata musamman mata a ramil ba sai da zai kira a ramil gwagware ke nan zance a karmar sallau gwagware ko mata gwagware waɗanda ba su da miji ga 'ya'ya an ban musu miji ya tafi ya bar su ina fata an fahimta ka ci da su ka sanya musu farin ciki ka yaye musu damuwa wa'innan bayan Allah za su ci za su ji daɗi ba ka nan addu'ar da za su yi maka wallahi za ka ga tasirinta a cikin rayuwarka rashin lafiya kake fama da shi za ka neme shi ƙasa, domin shi sadaka da infaƙi yana warware ko yana warkar da rashin lafiya kamar yadda annabi ya faɗa da kansa ya ce dawo marzakun da sadaka warkar da ko ku magance wa marasa lafiyan ku mana ku marasa lafiyan ku magani ta hanyar yin sadaka infaki fi sabilillah abubakar haka yake umar haka yake usman ibn affan haka yake ali ibn abi talib haka yake ali ibn al-husayn ahmad ibn zain al-abidin mutanen madina suka ce ba mu rasa sadaka ta cikin dare da ake yi ba wallahi sai da ali ibn eh, ali ibn al-husayn ya rasu jikan aliyu dan abi talib cikin dare kawai sai dai ka tashi ka ga an ajiye maka buhun shinkafa misali da katan din taliya da katan din makaroni da buhun suga da buhun gero duk wannan abubuwan ba su wani abu da ake bukata duk sai ka ga ajiye maka su a kofar gidanka ba ka san wanda ya kawo ba wanda ya kawo baya bukatar sai ka ganshi sai ka san shi balle ki mai godiya larabe ne ba shi lokacin da su aka ga bayansa akwai wani tabo wani kanta a kafadansa ta baya su kuma aka ga wannan sadakar taboye da ake kawo musu ta daina an yanke sai su gano ashe shi ke ɗaukan buhu da kansa a bayan shi yana zuwa gidaje yana kaiwa bawan Allah ka tambaye kanka so nawa ka taba zuwa gida ka samu mabukaci ka bashi sadaka tsakanin shi, sai Allah babu wanda ya sani sau nawa ka taɓa yi sau nawa ka taɓa zuwa ka aika ko da aike ne a kai ma wata mata mabukaciya a ce dole sai ka je da kanka ba musamman mata tun da zuwa wurin mace akwai mazanna ina fata ana fahimta amma sau nawa kai haka ba laifi ba ne dan kayi saraka a bayyane wa ma ko in tubdu sadaqati fa in mahi wa in tukfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum dan kai sadaka a bayyana ba da Allah da ita babu laifi abinda ake bukata intention ɗinka zuciyarka menene a ciki kai dan Allah ne dan kuma ka boye ka kaiwa mabukata talakawa to yafi alkhairi ka tsarkake zuciyarka kai dan Allah idan kai dan Allah to shi kuma Allah zai taimake ka na daga ciki yi wa mai buɗe baki ko buɗe wa mai azumi buɗe baki mana ka ke yi buɗe baki ko da dabino kwaye ne daga cikin dabinan ka annabi sallama yana cewa duk mutumin da ya yi wa mai azumi buɗe baki man fasara sa'iman lahu mislu ajri duk wanda ya sa mai azumi ya yi buɗe baki da dabinansa da gunansa da zo faraudansa da lamurjansa ko ba ka bane kunun kanwanka ko ma da menene sai naka ne da gidanka daga aljihunka abin ya fito wallahi Allah madaukakin sarki zai baka ladansa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abin tambayar anan shine ka san nawa ne ladan nashi amsa ita ce baka sani ba saboda babu wanda ya san ladan mai azumi sai Allah babu wanda ya san ladan mai azumi sai Allah me yasa ba sani ba Allah bai bayyana ba kuma domin shi azumi wani ɗaukin ibada ne na haƙuri wanda sai mai haƙuri ana fahimta sai mai haƙuri ina fata ana fahimta ga shi haƙuri Allah ya faɗa cikin alƙur'ani yana cewa inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab wanda ya sallada mai hakuri shi ma sai Allah to haka shi ma azumi da yake babu wanda ya san wato da yake azumi hakuri ne babu wanda ya sallada sa sai Allah to haka za a baka ladan shi kila mutum biyu ne kila mutum uku ne za su ci gabi mutum biyar mutum goma ɗan uwa mai albarka a zaman da kake yanzu da Allah ya kaka wannan lokaci ka yi tunanin wasu ayyuka da za ka yi wani ta wannan kofar ne za ka shiga aljanna wanda Allah zai gafarta maka annabi sallama ya yi addu'a kan mumbari na cewa amin sahabbai da suka tambaye shi ya ce mala'ika jibrilu ne addu'a ya ce in ce amin daga cikin abin da ya faɗa shi ne Allah ya turmusa hancin mutumin da ramadana ya tsaya har ya fita bai aikata abin da za a gafarta masa ba a cikin wuta kuma ya ce in ce amin na ce amin menene za ka yi wanda za a gafarta maka ta dalilinsa wani aiki ne a ramadan wanda kanan kake so allah madaukin sarki kana fatan yi maka rahama ta wannan kofar infaki yana daga cikin gaba-gaba ina fata muna fahimta kuma karka ce wallahi sai kana da kuɗi akwai abin da za ka yi ko baka da kuɗi za ka iya yi in baka misali lokacin da za a tafi ta buka akwai daga cikin sahabbai wasu mutum goma sun zo su samu daman abin da annabi ya raba na dawaki ba da za a tafi yaƙi su ɗin kuma ba su da abin da za a bada suka koma cikin baƙin ciki suna kuka suna damuwa sun rasa yadda za a je su taimaki addinin Allah Allah ce wala alal ladina idza ma atawka li tahmilahu qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dami hazanan Allah yajidu ma yunfiqun suna baƙin ciki ba da da za su da koma gida akwai wani cikin sahabbai cikin mutane goma nan sunan shi ulbatu bin zaid ulbatu bin zaid yana zuwa da yayi shiru yayi tunani ya rasa yadda zai sai ce to shi fa akwai wani abu da yake ganin zai iya yi kanan ne zai nemi gafarar ubangiji shi ma ya ba da gudunmawarsa ya ce ai yana bin mutane shi. ya ce to shi ko ya yi alkawarin duk wanda yake bin sa ba shi ya yafe masa? shi gudunmawar da zai bada gari ya waye annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wa sahabbai ina wanda ya baiwa Allah kyauta Allah ya karbi wannan kyautar da ya bada sahabbai kowa ya shiru wannan ya kallo wannan kowa bai sani ba zai ce kai da kace ka ya fa bashi Allah ya ce a ga maka ya karba ya kuma gafarta maka ya kashe kudin sa ya kashe ba hakkin sa ne dama yana bi shi ko Allah madaukin sarki idan ka bada zai baka ina fata muna fahimta in ka bada zai baka wannan ya tuna min da wani karatu da naji wanda na san a cikin ku kila wasu ma sun ji wannan ina ga in ba na manta ba ina ga kamar malam Habibu ya haya kaura kun gane ko malam Habibu ya haya kaura ina tsammanin shi ne wannan karatu Ya ce wata rana ya zo yana karatu bayan ya kammala karatunsa yace sai wani attajiri sai wani attajiri ya zo ya same shi yace rama maka Allah yana son ganin ka ka gani in zaka iya wannan abu wallahi wannan anan kasan ya faru ba a wani wuri ba an fahimta ka kwatanta wannan ya same shi yace malam ina bin mutane ba su suka ina cikin damuwa sun kisi bayan da bashi ina bin mutane bashin da ya kai miliyan 80 to sun ki biya hankalin sa ya damu kaga kudi haka yake dama wanda yake bin bashin bidiyo ai ka san masha Allah eh ka sha kwana ko in ji samari wallahi dan bakin malam sai ce masa kace ka yafe musu kace in eh, na yafe musu <laughs> wallahi ake ce kace kace ka yafe musu yace eh in yafe musu baka ce malam ya ce kwarai ya ce ka yafe musu ai ka fi karfin gudun ya ɗan haɗe miyau ɗinsa ya ce malam na yafe musu shi kenan ya ce kai kuma Allah ya maka albarka Allah ya maida maka wurin su ya ce wallahi wallahi kwana biyu da maganan nan bawa Allah na ya kira ni ya ce malam wannan abin da na yi ya ce akwai wani wuri na wanda na sa shi a kasuwa ya rade ba a siya ba ya ce gashi yanzu an zo an ce shi riyal a riyal ba naira miliyan 450 kuma shi yana ganin ya fi yancan da ya yi ne kawai Allah ta'ala ya kama masa wannan kuri ka gani kana da damar da za ka yi a cikin wannan watan na ramadan kana bin mutane ba su suka mutane kuma na bin ka ba su suka ko ba ka bane kai kai kokari ka biya naka wanda kuma mutanen da kai kake bi ka fahimci ba za su iya biya Ya fi musu da niyyar Allah ta'ala kai baya ya fi maka su mutane fa ana mu'amalantar su ne da yadda suka mu'amalanci bayan Allah in ka zama mai tausayi kai ma sai Allah ya ji tausayinka in kana daga kafa wa mutane kai ma sai Allah ya daga maka kafa haka al'amarin yake sai Allah ya yafe dama ce kake da shi akwai wata babbar hanya ta infaki a cikin ramadan ta faɗa muku ita ne, je shagon angoku shago inda ake sai da provision ka samu mai shagon ka ce masa dan Allah yana kana so ya baka list din waɗanda yake bi bashi ya fito maka da list din za ka sha mamaki za ka ga wani magi ya siya na naira hamsin wallahi za ka sha mamaki wani za ka ga ya siya ila siga ne da za a sha kunu a gidansa gwangwani ɗaya ko gwangwani biyu kuma abin da zai baka mamaki za a ga daɗin da aka sai bashi kila ya kai sati biyu sati uku ya kasa biyan wannan kuɗi wata kuma gwauruwa ce ba wara kamar da na fara armala ita ce mai na ce bazawara ko an ji ba mara miji to ban san abin da zan faɗe ta da hausa ba mara miji kenan ko gauruwa ko tuzuruwa <laughs> mazan ma ya akwai gauraye eh akwai tuzuru akwai gwabrikiki eh akwai gwabgwabriyo saboda haka idan aka baka listin zaka sha mamaki sai ka biya musu bashi kamar a ina nufin wai ka biya naira hamsin naira kaza na wanda suka ci bashin wani ba listin nasa gaba ɗaya duka ne nawa kuɗin bashin da suke bi wanda suka ɗauki abubuwa na lalura a rayuwa wannan lalura ce suke bukata dole magi gishiri irin wa'in abubuwa an fahimta ɗan cikin da aka siya na yara za a kai su makaranta ruwan sha su irin wa'in abubuwa lalurori ne na rayuwa amma kuka je ka ga wani ya zo ya sai katan ɗin faro katan ashirin ana yi dan hutu ce sai ka biya wannan bashin nawa ne bashin ya kama gaba daya duka bashin ina bin naira dubu ashirin da biyar ko dubu talatin ko dubu hamsin da ce malam ga wannan kudin kowa ka yafe masa soke bashin kai ma ka nuna masa ma kai ka biya da ce wani bawan Allah ne ya biya masu su yi musu addu'a a so soke soke yan gani a kudin tsakaninka da Allah amana karka an shi kudin kowa an biya masa ka wuce ka gani mutum sai ya zo a mai albishir an biya masa bashin da ake masa wane ne ya biya bai sani ba addu'ar da zai yi a wannan lokacin ya yi du'a'i ne bi zaharil gaibi bai san wanda ya ba amma ya ce ko ba karɓar ba sai kuma kana can zaka ga yadda Allah madaukin sarki zai buɗa maka zaka ga yadda Allah madaukin sarki zai yalwata maka zaka ga yadda Allah zai wa rayuwarka albarka ya sa maka wato wani irin kariya na musamman ya tsare ka a cikin matsaloli da zaka fada ba domin annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa al-mu'minu fi dhilli sadaqatihi yawm al-qiyamah ko shi mumini yana karkashin sadaqar sa ne ranar tashin al-qiyama ranar da za a saukar da rana A wannan yinin na al-qiyama za a saukar da rana gurgudan mil malamai da suka sharhi hadisi suka ce ba mu sani ba mil din nan milil masafa ne ko milil mithala wato mil na tafiya a ce an yi tafiya mil ɗaya ko mil biyu ko mil uku ko mil ne wanda ake sawa na mishiyin kwalli za a sako da rana gwargwadon wannan a kawunan mutane malaman falak suka ce yanzu haka tsakaninmu da rana mil miliyan casa'in da uku ƙwarai da gaske yadda muke jinta da zafin nan tsakaninmu da ita mil miliyan casa'in da uku kuma suka ce da za ta sako rabin yadda take zuwa duniya ta ɗan matso rabi kawai da duk duniya da abin da ke cikin ta komai sai ya kone suka ce da za ta matsa kuma ta rabi yadda take yanzu da komai sai ya zama kankara da sai mun daskare rahamar Allah ne sai da ita inda take subhanahu wa ta'ala to da za a zo ranar alkiyama a wannan yinin za a sako da ita gwargwadon mil guda za a haifar da zafi na rana tana ta farfasa kwakwalen mutane za a haifar da ainihin tekun gumi kowa gwargwadon laifinsa wani ya kai masa idan kafa wani ya kawo ƙaurinsa wani gwiwansa wani cinyarsa wani ya kawo wuyansa wani ma ya shanye shi to a wannan ranar mai bayar da sadaka mai ciyar da dukiyarsa yana kinuwar wannan sadakar tashi a ranar tashin alkiyama abin da zai baka mamaki ka ƙara tabbatarwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙara kirga shi a wani hadisi na mutane bakwai da ya ce za su shiga inuwar al'arshi ranar tashin alkiyama a ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwar daga ciki wa rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu. mutumin da ya bada sadaka ya bayar da daman sahabunsa bata sani ba kaga sadaka kenan sannan sai annabi yake cewa wato bayan sadaka da ɗan adam yake yi shi kuma ainihin wato kauta na manta lafazin ya ce ɗaƙi masari a soko ina ganin ita ma sadaka ne annabi ya fara auka ma kala alaihi salatu wassalam mummunan gani mummunan makoma ko a yi hatsari hatsarin da ake tunanin lalle babu ɗan adam ɗin da zai fita a cikin wannan abin hawa amma sai ga ka fito salin alun ko ƙarzane babu a jikinka menene maka wannan wannan sadakar da kake yi ya fi da kai kuma ga dama ga dama Allah ya kawo mu muna fata Allah ya samu ƙarasa wata duk abin da ka bada ninka maka ake ana ninninka shi ana ninkawa ana ninkawa kana yi duka ka wata kofa ce wasu magabata na cewa wani da cikin magabata ya ce Allah ya buɗe wata kofa ce da ɗan adam zai shiga aljanna kai tsaye idan Allah ya kawo mu watan azumi to kuka ce aka bude ta dama daga cikin kofofin aljanna akwai me akwai ar-rayyan rayyan din nan wa aka ce je shiga sai masu azumi me yasa aka faɗa haka kana tsammanin haka sai aka faɗa akwai daga cikin mutanen mu a wannan ƙasa masu ɗaukan tikiti su hau jirgi su je wata ƙasa su yin azumi sai bayan ramadana za su saboda ba a azumi a inda za su ba kuma sa so su yi azumi wani shi yanzu damuwarsa a ce ba a cin abinci da rana ga ramadana ya zo don me akwai takura sai ya bakasa amma kai sai kai haƙuri sai ka zauna sai kai ibada to Allah madaukin sarki shi kuma zai maka ta goma shi bude maka wannan kofa ta arrayya dama ce abu na uku da za mu yi a cikin wannan wata na yin faɗi shine wato shayar da ruwa da kake gani kana ganin ba komai ne. nawa na fiya wata 150 da kago Dari da ashirin idan ka sai jaka goma nawa kenan dubu da dari biyu haka ne a cikin kowace jaka akwai guda ashirin ashirin sau goma Dari biyu mutum dari biyu su yi buɗe baki na ruwanka da kuɗinka da ka siya ka zo ka ajiye a masallaci ko ka kai inda ake da bukata da kake tsammani ba mamaki aikin da kake kai din naka Allah bai karba ba ba mamaki wannan din da ka ba wancan ko shi ta hanyar sani zaka samu Allah ya karba sai ka shiga aikin da kake ganin ka raina shi ba komai bane to shine cikin cikin aljanna akwai wani abu ke ya faru wata kissa shi ma wa bil misal ya al maqal so da yawa muka raina aiki zubaida matar Haruna rashid har yanzu a jidda yana nan ana ce masa ainu zubaida ta zo maka sai ta ga alhazaina wahala ta ce bari ta yi irin abin da ake cewa bohol yanzu ko samar da ruwa ana ja tun daga jidda aka je aka shayar da alhazai a maka lokacin wuraren aikin haji kuma mashayirin muqaddasa alhazai sun zo a sha ruwa a amfani da ruwa a komai da komai har yanzu yana nan ana ce masa ainu zubaida wannan mata ta yi babban aiki a san mata akwai ƙoƙari shi kenan haka akai yau da gobe zubai da sai ta rasu sai wani ya mafalkinta ya ce ya Allah ya yi da ke ya zubai da ta ce Allah ya gafarta mu abinda ya fara zuwa masa ya ce mata da wannan ruwa da kika janyo kike shayar da alhazai wa ya san adadin alhazan da suke shan ruwa kace ina wa ma adraka ma ayn ka wannan ayin ake ba ba shi ba kaga su sun kalli aikin ta ne na fili babba ta wallahi da raka'a biyu da nake yi kafin kwanta bacci Allah ya gafarta mini idan ka zo in faɗi a ramadan kar ka ce ai ni ban dafa abinci a gidana ba ai ban kawo masallaci ban yi kunu ba ko ban yi kaza ba dabino ne ka samu na naira hamsin a mota haya ko a babur dan a taba ya goyo ka Allah ka miƙa ma dan a taban ko kwaya ɗaya ne ya ce bude baki da wannan sai ka shiga aljanna ta gani to karka raina aiki karka raina infaki ko ya yake kissar mutumin nan dan magrib ba ba boye yake a wurin ku ba dan magrib ne maroko kenan ko yayi mafarki a kasar su annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo masa a cikin mafarki ce ka je gari kaza idan aka ce je makka shi fa yana maroko a je makka wana wana dan wana ka ce masa shi dan aljanna daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai damu da mafarkin bai ya kwanta bacci da biyu kwana na biyu da bai kace zuwa masa ya kara gaya masa wannan sakon kwana na uku ya sake gaya masa wannan sabon annabi ya sake zuwa masa sallallahu alaihi wasallam annabi shaidan baya kama da shi haka wannan bawan Allah ya tashi ya biya kudi ya tafi Saudiya ya je Umara ya fara neman yan uwa masu addini irinsa kun ji kun ji fani abin da gani ina ne wana wana kaza yake anguwa kaza anguwan da an kibe kanta masa ya gaya masa suka je anguwa ana neman wannan bawa wallahi ko da suka zo bayan yayi umara ya ce wallahi muka zo anguwan nan mutane da suka gan mu muna tambayan wane amma ki suke yi A kallon shigan mu mun yi kama da ustazai kaman shi ustazu kaman shi daban dan duniya ma kaman shi daban ba mu yi kama da irin wanda zamu zo neman wannan da muke neman ba kuma yanzu magana mamakin da mutane ke yi su dai suna so a nuna musu shi ya ce muka je muka same shi yana ganinmu sai da ya tsorata me ya kawo irin wa'annan ustazan gida ne mana me ya kawo ku yake tambayar su ya ce na matso kusa da shi na ce kai ne wane ɗan wane wane kaza ya ce eh ni ne ya kake bukata ya ce na zo wurinka ne ce wallahi abinda zan faɗa maka wallahi ban maka ƙarya ba na yi mafarki da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya same ni a mafarkin nan ya umarce ni da in zo in gaya maka cewa kai dan aljanna ne wanda mafarkin da ya shi kwana uku a jere ya ce wallahi zama kasa ya ɗora hannunsa a yana kuka ce ni ne dan aljanna malam ƙarya kake yi ya ce duk anguwan nan babu wanda ya kai ni fitsara haka ya faɗa wallahi ya ce da rashin mutunci babu wanda ya kira anguwan nan to wallahi ni dai abin da na gani kenan ko dai akwai wani abu da kake yi mai kyau wanda kai baka sani ba yace ba abin da kake yi aka ga tun shigo wasu anguwan mutane ma na mamakin me ya kawo su a ƙarshe da nan tattaunawa ya ce sai bawan Allah nan ya tuna da wani aiki kwaya ɗaya da yake ganin shi ne Allah ta'ala ya masa wannan rahama ya ce makocinsa ya nuna masa gida yace mai gidan nan ya rasu makocin sai daga ran da ya rasu ni kuma na sa a raina albashi na zan rika rabawa da ni gidan da shi ƴaƴan da iyalin sai ce wallahi har yau ban fasa ba tun da ya rasu nake ci da marayun da wannan makocin na bari duk da rashin mutunci shi kaga ya bar wata kofa tsakanin shi da Allah to wallahi ta wannan kofar ne wannan infaqi danwa dan Allah shi ya samu rahamar ubangiji imam abu hanifa akar makallahu sa mai shan giya yayi da shi yayi yayi ya bari ya ke bari yayi yayi ya bari ya ke bari ya fushi ya kyale shi Allah ya karɓi rayuwarsa ya mutu aka zo aka gaya masa cewa ga makocin rasu ya ce a ba zai zo ya mai sallah ba fara ya halatta ga shugaba na kwalima idan wani mutum hajiri ya mutu kar ya je ya yi sallah akan gawansa ba don haramun ba ne misali don ya zama darasi da izina ga masu hali irin nashi a ce kai wannan abin yi dole mu bari tun da wani yana rasu ma fa wani ma bai mai sallah ba Abu Hanifa bai je ba yana kwanciya bacci kawai sai mafarki a wannan makocin nasa a aljanna Allah ya gafarta masa ya ce ku gaya wa Abu Hanifa na gode ma Allah da ya sa aljanna ba a hannunsa take ba da a hannunsa take ba zai saka shi a cikin aljannan ba amma me mahallin shahid abu hanifa ya aika wurin matarsa mene ne halin mijinta ta ce mijin nan nawa yadda ka san shi haka yake mafarin giya amma kawai ta ce gaira annahu sai ce kawai yana fita da alawa yana rabawa sadaka yana infaki ga yara ƙanana yana ce musu ku yi wa addu'a ba mamaki ce addu'a ɗaya a cikin yaran nan ne ta kama shi Allah ya karba addu'a shi ka duba ka ga rahamar ubangiji wancan mutumin ba na maka na yanke muku isan ne domin shi dan magribin ya ce wallahi a nan take muka tafi harami da shi ya ce kaga daga umara na fito zan taɓa maka karya ba ya kuka na nadama ya ce muka tafi harami ya ce a raka a ɗaya ta biyu duk tare ya ce a raka ta hudu wallahi bai tashi ba Allah ya karɓi rayuwarsa wannan mutumin da aka yi mulkin na aljanna wanda a unguwar ana kallon fajiri ne lalatacce ne amma kalle yadda Allah ya ba shi dama to karkare na abin da za ka yi ya kai dan uwa musamman a cikin wannan watan mutane da yawa suna da bukata an shiga cikin halin kakanaka wanda ba sai an fada maka ba halin da muke ciki a yanzu wallahi ba sai an fada ma mai hankali ba al'amura komai ya canza kayan masarufi sun tashi abukata yara ƙanana akwai waɗanda yanzu haka din wallahi alladhi rafa'a as-samaa bila amad za su shiga wannan wata na ramadana ne ba tare da sanin ma mai za su yi sahur da shi ba balantana abin da za su yi buɗe baki yana faruwa kai mamaki ina kallon wani program da ido na a talabijin a kafa a dish malami ne balarabe yana shiri kawai aka bugo masa waya daga wata ƙasa malam menene hukuncin azumin mu malam ba tare da sahur ba ba tare da buɗe baki ba ba su da abincin sahur ba su da abincin bude baki ya azumin su kuka kawai ya kama yi akwai irin wannan fa ba mamaki ka san kanku da shi ba mamaki tsakaninka da gidanka zuwa gidan shi gidaje ne yan karan wallahi babu abin da za su ci Allah ya ji Alhaji Ahmadu cancanci kowa ya san irin abubuwan da yake yi akwai cancanci da yawa a Kaduna nan akwai cancanci da yawa a unguwanninmu ma'ana waɗanda suke da hali da dukiya irin za su yi abin da cancan yin yayi su kwatanta su ku je ku bada addu'a da wani zai yi Allah sai ya karba sai kuma ta zamanto alkhairi a gare ka abu na gabda ƙarshe da zan faɗa mana wanda shi wannan yana da alaƙa ne kai tsaye da aikin wata nake so in yi amfani da dama in janyo hankalin mutane a kansa ne karatun alkur'ani karatun alkur'ani ba a hada shi da komai jama'a alkur'ani ya wuce komai Shi ne mu'jiza ta ƙarshe wanzazza da annabi sallallahu alaihi wasallama malamai na ce masa ana ce masa al-mu'jizatul khalida duk wani annabin da Allah yake aikowa annabin yana komawa ne da mu'jizarsa in ya koma ga Allah mu'jizan mata ta amma da Alƙur'ani, annabi ya koma ma Allah amma Alƙur'ani yana nan hayyo, yau har gobe har tashin alqiyama har sai lokacin da Allah ya kaddare ya dauki alqur'ani amma ya ce alƙiyama ba za ta tsayu ba a ce sai an wayi gari alaran momi Allah ya zare babu wani kalma a cikin zukatansu babu ko sun manta alaran ma yana so ya takara ya ji gaba da ya zo ya ɗauki ƙur'anin zai buɗe don ya karanta nan ma babu wani harafi ko dai an shafe shi wannan zai faru a ƙarshen duniya to mu rike alqur'ani bata suna karanta qur'ani idan ramadan ya zo akwai mai sauka kullum akwai mai yi su biyu a yini kamar imamu shafi'i so sittin yake sauka a ramadan Bana nawa kai yanzu bara nawa ka sa dan ba kake so ka so shi alqur'ani so nawa zaka karanta shi karanta alqur'ani kuma kai aiki da abin da ke cikin alqur'ani sa'annan yi kokari ko da ma baka haddace shi ba in ba za ka iya karanta shi gaba ɗaya ba karanta iya izin da ka iya izu inda ka iya izu ɗaya ne ita karanta izu ɗaya ne kai ko aya ɗaya ne yi ta maimaita ta haka ake so kar mu mai da qur'ani baya wannan shi ne gatan mu littafin Allah ba mu da wani gatan da wuce alqur'ani albarkacin yara ƙanana da suke karanta shi suke haddace shi ba da ne ba rana Allah ta'ala yake sauka mana da ni'imomi amma in ba haka ba malam wato mun yi nisa da littafin Allah ina jiya mana tsoro kar mu wayi gari a ranar alkiyama mu zama cikin waɗanda za a yi shari'a da mu da manzon Allah sallama a kotun Allah Allah ne alƙali annabi kuma ya riga ya shigar da ƙara wa qala ar-rasul ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura ya zaka yi kana tsammanin zaka ci nasara ne yanzu dukkan mu na a masallacin nan in zan ce kowa ya fito da wayarsa za ka ga wayoyin hannunmu ga kanan kowa zai fito da waya amma ina mu suke ina akwai ƙur'ani na na aljihu dan garami na yake amsa shi ne babu amma ya da shi yana gida amma yana nan a gidan kuma ya yi ba a bude ba a karantawa wannan shine ne fa inda muke ciki mun mai da ƙur'ani ya zama fashion ka dauki qur'ani da duma ka sa a bayan motar ka ka sa tita i'm proud to be to be a, a muslim shi ne kawai ba haka aka so ka qur'ani dan shi ba zukatanmu suna bukatan alqur'ani idan ka kalli yadda zukatanmu suka keke shi da mugunta da zalunci banditry da ake yanzu zinace zinace tare da ake wa mata wallahi zukata ne suke keke shewa amma da mun shayar da zukatanmu da alqur'ani wanda shine abincin zuciya allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub babu zikirin da kai alqur'ani ka ba zuciyarka wannan abincin zaka sha mamaci zaka ga yadda zaka wanke zaka zama mai laushi amma mun bar alqur'anin sai ta zukatanmu suke tauri sun kai dutse ko ma sun wuce dutse amma baka sani duje Allah ce wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar gani wa inna min al-hijar amma mu zukatan mu tayi tauri ka kashe dan adam ba tare da kada ya kirin dausari yake cewa ina bayar da haddan qur'ani a gaban malami na a makka ya kirin dausari ɗaya daga cikin limamin ka'aba yace wani matashi ya shigo cikin masallacin cikin damuwa cikin wato tashin hankali ya ce malam na zo wurinka ne ina so kai mun addu'a ina cikin damuwa malam ya ce je kakan kaɗan yi nafila ka karanta ƙur'ani kafin wannan ɗalibin ya kammala karatu ya ce haka ya je ya zauna ina kallon sa yana karatu ni kuma ina bayar da hadda ya ce sai na lura da gangan malam yake so karatu na ya tsawaita don wancan karatun na ya tsawaita shi ba da na kai inda zan kammala na tsaya sai malam ya kirawo shi ya ce wallahi lalzi rafa a sama bila amur ya ce fuskar da wannan matashin ya shigo masallaci ba da ita ya juyo ba yanzu fuskarsa ta yi fari ta yi haske shi da kansa yana zuwa ta yi murmushi ya zukunna a gaban malam ya ce yanzu malam hankali na ya kwanta ba na bukatar sai ka karanta min komai sai malam ya ce masa dama zuciyarka tana kishin ruwan alkur'ani ne tana bukata ka shayar da ita alkur'ani ba ka shayar da ita ba shi yasa yanzu da ka karanta kuma sai zuciyar ta ka tunawa nawa muke kwana mu tashi cikin damuwa da bakin ciki muna tunanin cewa an mun karanta alqur'ani Allah zai yayi mana ko ko a tunanin mu wani alhaji ne zamu je wurin sa ya biya mana bukatun mu wani dan kasuwa ne ko wani dan siyasa ne zamu je mu kai masa kuka dan bukatun mu ta biya isa ta karshe matsayin misali da zan bamu wanda da ita insha Allah ta'ala zan cika na kawo shi ne a karshe da matan da na san baya cikin mawdu'i amma munasabar ƙur'anin nan saboda watan ne na ramadan kuma wannan ya zama ni wani bangare ne na irin gudunmawar halima zan bada wani in zai karanta ƙur'ani ya yi baya baya ya tuna da wannan kistar ile ya karanta Alƙur'ani ya samu ladan sa shi ma ya samu ladan wani kowa shi aikin alkhairi ba a raina shi mala malam nakan ce ko daukan maranka yi cewa za ka zo masallacin nan duk sanda mutane za su zo kai kana kula da bangaren da ake ajiye takalma ne kana gyara wa mutane takalminsu ya zama part of ibadan da za ka yi azumi kana fata Allah ya gafarta maka ta wannan wallahi Allah zai gafarta maka kai dan Allah wizarat shu'un islamiyya ne wadda da'awat wal aqam suka tura limami wani kauye ya zama to limami yana karantar da su haddacin alqur'ani ya je yana karantar da al'umma sai Allah ya sanya masa karbuwa a wannan gari ana son shi ya musu sallan tarawih ya karantar da su sannan ya musu tahajjud har ya zama to mutane na masa alheri idan watan azumi ya zo ana mai shakara ta arziki ana ninninka alherin da ake masa sai ya zama wasu a ciki ma suna gayyatar su gidansu ya zo ya yi buɗe baki tare da su masu hali kenan sai ya je ya yi ɗan buɗe bakin nasu ‘yan mintuna kaɗan ya musu ‘yan kalmomi ya dawo masallaci a yi sallah haka ake yi wata baiwar Allah sai ta ce wa mijinta dan Allah mu kira malam mu ma ya zo gidanmu suna da ‘yan su kwaya ɗaya malam ya zo ya yi buɗe baki tare da mu mijin nan ya zo ya samu malam ya gaya masa malam ya murna ya ce insha Allah zan zo rana kaza aka sa rana limamin nan ya taho wannan gida yana zaune mijin ya tashi ya je ya ɗauko kwano na soyayyen nama misali ya ɗauko na abinci ya ɗauko na farfesu ya je ya kawo ruwa irin ɗan kaiwa da koma wannan yake yi har ya kammala tara wannan abubuwan da za a ci aka zo aka ci abinci dan abin da Allah ta'ala ya kaddara a ci malam ya musu nasiha daga shi har mata tana gefe aka kammala suka wuce masallaci da suka wuce masallaci suka dawo sai matar take cewa mai gida fa na yi ajiya a kan teburin nan da muka ci abinci kuka zauna kai da malam amma ban ga abu ko ka ɗauka ne ta ce ban yaji ka aje ta ce kuɗi na nemi kuɗi na ban gaji ba wannan ba ya za a ce to mace kuɗin ba waye da kuɗin yau gaba ɗaya tun daga wayewar gari har zuwa yau ba wani bako ko dai da muka in ba malam da zo gidan nan ba yar mu kuma ga ta nan da kai take kasu dai tal to ya aka yi ya ce wallahi ban bashi kudin ba sai dai ko kin canza mai wuri ne ta ce wallahi ban canza ba a wurin nan nake zaune fa shi kallaban ku yasa na tashi ma na koma kudin na nan a wurin suka shiru ce to da shi suka yi ittifaki akan to malam ne ya dauka kila rayuwa ne ko yanayi ya sa da kyau nan kuɗi malam ba a je an samu malam an tambaye shi ba aka duka zargin malam kawai ba tare da an tuntuɓe shi in ya ga malam sai ya kauce shi malam dai kamar zai yi magana da yi magana ba ya riga ya canza masa har Allah ya kai su wani azumin abinda aka saba aka ci gaba ana ta gayyatan malam ana tawa malam alheri matar ta ce mai gida mu manta da abin da ya faru mu dai sake gayyatan mala sai convincing din sai yadda zai samu malam ya ƙara gayyatar sa malai ce to insha Allah zan zo haka aka sake zuwa aka zauna daga nan ne fa mai gida ya ce to kai hakuri malam ina so maka wata yar tambaya amma da fatan ba za ka damu ba ce a a ko mai soyayya ka lura cewa na canza maka bi daga bara zuwa yanzu ce kwarai na gani wallahi Allah dai bai sa na maka magana gaskiya ranar da ka zo din nan iyali na ta ajiye kuɗi a wurin nan ba su gan shi ba mun rasa yadda aka yi kuɗin suka bata ba sani ba ko kaga kuɗin sai malam su kuyar da kansa wannan mai gida ce ka yi haƙuri malam ba wai zan ci maka mutunci ba wallahi sai a bar magana ba wallahi tambaya ce kawai mun san ka fi ƙarfin kuɗin mu ma mun fi ƙarfin kuɗin amma dai kawai mu abin da ya bamu mamaki mun rasa yadda aka yi kuɗin su da ba ko sama ko ƙasa irin fa'irin abin da hausa ke ca ɗauke ne inda ka ajiye ne dinnan Allah na ɗago fuskarsa kawai sai ga hawaye in ce tabbas na ga kuɗi kuma ni na ɗauki kuɗin in ji mala ce ni na ɗauki kuɗi amma ka sani wallahi wannan hawayen ba ina kuka bane saboda na ɗauki kuɗin ina mamaki ce wannan gida na musulmi ne matar gidan musulmi mai gidan musulmi ne amsa sunan musulunci suke yi a yi kwanaki kwana uku da sittin ba su karanta littafin Allah ba ya ce lokacin da kake zuwa ka ɗauko abin da za mu buɗe baki a wancan lokacin ban manta ba kana fita ka jawo iska ce ta kaure ta windo da ƙofofin da ke buɗe kuɗin ya tarwatse a gaba gudun ka ɗauke kuɗin ni na ɗauka da kaina na haɗa su daga ina zan ajiye muku yadda in ka zo zan faɗa maka sai daga babu inda kuka fi kusanci da wurin da alaka da shi sama da littafin Allah alqur'ani na saka shi a cikin alqur'anin Allah ya mantar da ni in sanar da kai har muka koma masallaci kwana 360 da kun karanta alqur'ani kun buɗe littafin Allah da kun ga kudin ku a ciki jikin mai gidan nan kawai sai sanyi ya tashi ya je inda qur'anin su yake qur'anin din yayi kura wallahi yana budewa ko sai ga kudin nan a ciki wannan fa ita ce al'ummar da take so ta ci gaba wanda take da annabi ko take da cikamakin annabawa kuma aka bashi littafi da alqur'ani amma ba ta karanta littafi da shekara ɗaya ko sama da ɗaya ma kwana ɗari uku da sittin malam baka bude littafin alqur'ani ka karanta ba amma wayar ka ba kullum kana tare da ita idan kafiri mara imani zai ji qur'ani ya karya masa zuciya ya musulunta saboda alqur'ani ina ga kai da kake musulmi kai da ka san darajar alqur'ani ɗan uwa masu albarka magana akan infaki a cikin ramadana magana ce wacce take mai faɗin gaske fi ƙarfin muhadara irin wannan tsakanin magariba da isha'i fatan mu waɗanda suka shirya wannan karatu Allah ya sa musu a ne. mu kuma Allah madaukakin sarki ya bamu ikon aiki da abin da muka ji kurakuran da muka faɗa a cikinsa muna fata Allah ya yafe mana ko ƙarancin ilimi wanda muka yi daidai kuma Allah ta'ala duka ya hada mu cikin ladan Allah madaukakin sarki nake roƙo ya ƙara ma ainihin wato malamin mu babanmu lafiya da kuma yi albarka a wannan masallaci shi ma baban namu gaba ɗaya Allah ta'ala ya ji kansa Allah ya gafarta masa shi kuma malam da zai gabatar da tafsiri a wannan masallaci mara addu'a shi ma Allah ya ƙara masa ainihin ƙarfin gwiwa da ainihin wato zalaka da ainihin wato hikimomi wajen isar da sakon Allah muna fata wannan wata ya zama to lokuta ta tahawuli dangane da halayenmu mu gyara mu gyara halayen mu jama'a musibin nan da kuke kallo wallahi ba za su canza ba sai mun canza Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim kace wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kathir abin da kuke yi ne Allah ta'ala yake jarabtan ku dashi muna fata Allah ta'ala ya yafe mana kada Allah ya kama mu da abin da wawayen cikin mu suka aikata Allah ya azurta mu da shugabanni na kwarai masu tsoron Allah wanda za su jagorance mu cikin amana mu kuma Allah ya azurta mu da yi musu da'a da biyayya

ni ba na turanci da duka da ne idan suka mana ne yi a abin ne mana sai suna fassara shi da karantai na kun ga salon karatu da lancar ya canja wannan irin lancar muke bukata yadda za a zaburar da mutane a nuna musu ga abin da ya kamata domin duk karatun duk ayar da zai kawo kun yi ta kun san ta wani malamin na ce an hadin da zai kawo na a ciyar da kun ji su ana fara amma ya za mu yi fassara wannan shi da muka yi zuwa ga aiki wannan shi ne abin da muka rasa amma da su yi kasa alƙur'ani duk shekara ba a ba wanda ya yi a rana ɗaya ya yi na malama ne an gama lokaci kaza da rasa ya yi na malama ne an gama lokaci kaza da dare ya yi na malama ne ya koma gida ya saurari malaman tarihi ya saurari malaman rediyo ya saurari malaman social media ma duk ya saurari su amma me ya saboda da ake yi ba cuta mutane hanyoyin da za su yi aiki da karatu ba to wannan irin karatu da babban malamin mu yayi hadin alqur'ani shi ne kinta don haka ya zama tilas mu ɗauki wani abu a ciki kuma wannan kisar da ba da kisoshin da ba da haka akwai wani da wani zai ce shi ana iya ganta na cikin alkurani ce ah, dan ana karanta da daga mana ba shi ya tsaka da yawa da mana wai kan nan mun fara shi zuwa da alkurani lokacin da zai fara sai yake cewa zan ta ba da mu'mini ba da mawuyi na mawuyi cewa akwai wani kasan cewa da kan qur'ani ai shi da magana akan qur'ani ya bada falala qur'ani waye yake biya ne yake biya wa an yi min ma da kana ku kullum haka Allah yake kar ma ka dauka arzikin naka ne min ma da kana ku shi ya abubuwa wanda suke ya san labarinsu zan gaya muku abu da ya sani wanda ni ba labarin da ba kuma na kan na fara fara sai dai tunatar babu tunatarwa duk wanda ya karatu a madina ya san cewa yana haɗe da masu arziki na fitan hankali waɗanda kuɗi suke bayarwa yadda ɗan kasuwa yadda barin da wannan siyasa zai ba da kuɗi a da sashi kafin ya zai abin ka a matsayin da yake so ya yi nan ya ba da miliyoyin kuɗi a mushi bincike shi zai ci ko wani ba ta bayan wannan da wannan da ya ce ya ware sama da miliyan hamsin don amfar bincike zai tsaya a matsayin kaza a lokacin miliyan nace wai mafarki kake ta ke ko wai wala na da shi da shi da wa ne su kan da ya da ke wani da sai ga ni ga ya to ni a wuri na ba za a ai duniya to yadda ke yi wannan to haka sun nan masu kuɗi a can suke wayar miliyoyin kuɗi a yi musu research ya za su yi ke da su ranar sun su a yi ma'ana ya gyara mai kuma zara a ci irin wani abu da ne da da ne ya san duk wata hannu zai zo ɗauke mu ya biya mu kuɗi mai yawa aikin mu kawai zai ka abinci mu mu kira mu da ne su ci in ka shigo madina in ka shigo a can da ana kiran da babu jibril yanzu an yanzu mutum na masallacin an fara tashi sai wanda ya zai yi rufe an yi kofofi da yawa da wannan babu da mutum ita ce waje hmm. yanzu ko za ka tafiya da nisa a cikin masallacin sosai da kuma shi guda abubuwa to su da mun san mutane baƙaƙe musamman yan najeriya sai mu rabu sai mu yi mutane su a rai rayuwar rayuwa da musamman ba. barna ba barna zuwa da wutan da da da da bani da dabino sai da su da haisha da yan najeriya da wani sabai ne da akwai da ba da wani da ke da wani abu kafin ce wani abu namu da ya yi shi ke mutumin nan zai zo da zauna a cikinsu da farko wata himmowar da shi za ta abinci bayan an gama gutsatsar da aka wani shi ne tattara shi da yaran da sauran su zauna da shi kuma duke su sannan gaba sai su mana su yana so mutum da mutum mutum masu gode da mota da bus a bayan marwa da wani masallaci an gama da rarrabe sai kuma mu da shi mu da su gidansa a biya ta abinci da shi da matansa da ‘ya'yansa sun sa ni ɗaki haka za su zo da mu mu da masu musulmi albani ne dama kuma ta kasan cewa can ana biyar a lokacin kudin fokin mawani da ake ba wallahi da kudin kwamishina ana haka za mu zo mu je muna raba mutane bayan an sama ka kam dan abin da aka bari ba mu Allah mu mallaka shi da shi a tattara ka na tattara sai kuma to su zama da shi da ziyarar sai su ce sirrin abin da mutane suka kawai to wannan abin da ke faɗa muku a haka ne saboda haka ciyarwa ba a ranar al'amari ne karfe ba ta ciyarwa wallahi babu abin da ke lada a wannan lokaci irin ciyarwa kuma ka duba mutanen da suke wato mutane ne wanda suke layin alunan nasa haka in ka gansu ya fi wani jari a amina da ya rasu da shi da alamun da ke siya a nan gani da su sai ga kamar bai bukata wallahi ya kuwa bukata amma ba zai je mika hannun shi ba in zan ba za ka shi ya zo ke ba to ka nemi irin wannan ka ke kai su wallahi duk haka da su a duniya Allah zai biya ba tare da kan ba saboda ka wani ne ma ni a wuri na ba ƙarar saboda allah ya sa musu da aka yi ba tare da na cinye muku lokaci da yawa ba kuma na kuma da ma wanda ni shugaban ma na na allah ya ban san ni karfi ni na so da cewa su suna su ci gaba da yin abubuwa ina da wannan kallo yanzu idan ya yi mun gama muna shiga cikin nan zan gida ya ce to kada ne da ba haka ba ta ba kai kaza ya fi karatu amma na fi shekaru ya fi fita ma na fi shekaru ina da shekaru ina da bayo na yawon duniya na gwarmaya na san abubuwa shi kuma yaro ne mai san gobe ko ke ilimin sosai da wani alheri na kallon su suna cikin gama jirin goma ne nan gaba ba su komai su bar da su ina na ne shi da rike son komai kowa ya dinga yi su dinga yi wani suna shi shiga suna shi shiga yanzu kuna da malam awar yana da yi wani yana da amma ya kasa yau ga alarama na mu garin hmm. da shi gama alarama ta wata ta yi masu ala rama da ɗan yuwancin ya fara carata yadda suke kaiwa ko'ina yau alaran ma ba a biya kowace jima da alaran ma da wuri kamar na kalama yau ma na bari ke tsayawa to a kan kawai da ni gobe ba na makamci ba na makamci ba na da zakarar da ke gani yau da kullum tana gugura tana gugura sati da wuce jarkar min da daga ana jarkar mai ƙarfi da ya kai karo mai ƙarin kwanan da bari da su ba na daga wani ta hamsin ne wani shashin da yanzu na da abinci a kan ina da na samun amma a kusa a shi a yi ba a karan ina tagawa da na fara juyewa na juya da zuba su tutututu zarba sai da hannu ya yi kamar gwiwin kare sai na ajiye hajjar da na sai da na ka sai da na minti da kuma ga cikin gari duk gidan a abinci mai gani na ma ya shiga da gobe na shayi saboda haka haka ne cikin a cikin mota sai zai gama minti biyar sai na lalaba haka da jikin mawo na zamu yi da wani rubutu da faru na da ne na kwanta da yi da ciki na da zai zai karfi na tashi ba ga abuwa ba a shi abin yana yi yana da misali sai satin da wuce ne kai abin ne da sannan ba shi kuwa da na warke ne da wato dama ana sassan nan na yawo da ita so da ya ta yi ji amma a wani lokacin ni sani ne ke yi na kawo. to wannan shi ne abin da dole ne ya kun samu ta kun koyar da su abubuwa saboda daga lokacin da kwan daya sun bari da ba da wani wurin amma idan kullum kwashe shi da shi. to kullum mulkin najeriya na mai kullum da rifanci a fara in wannan gwamnati ta ta kafa ta ci in wata gwamnati ta zo ce wacce ba ta ci a ta kara a cikin karfi a ta kama wayan kan mutanen shi ke nan kawai ta ce a bushe wancan kaza a bushe kaza kuma an fara kamishin tun da aka ba da mulkin najeriya su a kamishin bisa har yanzu ba a kai bbc a fara dole ba to mu ba za ki haka ba to an kwaɗannan mutata su za mu yi hannun su da zai fiye da da da yawon duniya kowane mutane za su fahimta kowane yawon duniya ne ba yawon duniya da gaskiya malam shi ne fassara kowa fassara duk abin da ka faɗa wannan dubunan mutane kowa sai ya fassara abin da kake ba in kai magana kake ba ka so a fassara maka ka ba akwai gauhara kamar kowa fassara da yi eh ai ba cewa na yi ta ko ba kowa ta wani yawon duniya ne na yawon duniya na yawon duniya na duba da shi na duka kima na duka kirela kima na duka kirela na duka kaza bayanin duniya kuma Allah ya ce wasiru fil ardi wa na yi mungu shi na na tuwa rani na yi sabon rani na yi zubin da na kira ce hmm. da ake ba a yi ba wani ba a biya ne kudin mutanta da ne kudin hakan ke bayan duniya na duka da shirin da shirin da biyar duniya ba yawon na yi yawon duniya da ma ثم الشيخ ابراهيم قال لكم الله

nan dauki wannan dabarun na sun kan gama maka yi masallacin maka yi a kan marayu a yi musu baya wanda ba da shi kaɗai ya ce wa kan marayu na mutunci sun samu wani da da dai wani ma'a samu kuma masallaci a wasan shekara an samu kungiyar dauniya na kayan marayu da su a wannan da goma an samu sun goma sha hudu a cikin nasa a tun da a tun hula takalmi riga da wando har da samu za su mana suna wanda Allah ta karɓa da mutum ya da aikace da ma da ya koyi da wannan musamman abin da ya faɗa wani na masu muhimmanci ya kamata a faɗa a tuba iftar da shi yadda ya hasu ana yin ana masu shaka amma ba a cikin ba su yawa a tsara a yi a cikin mutane ko da da ba a yi wannan sai Allah ya shi هل ينفع بالمهر الذي يوجد بزوجهم هذا الشرطة توجده شكر عليك ولا أعطاه عليك الأجيب من رسول الله والسنة يوم أن يضرب لا لا نحتاج إلى كلمة ولا تظن أن الذي ولا هو يجب أن تظن أنه أن الآب يتوجه ولا وكان كان أبي أن يتوجه تنظر من الدنيا أكأن أبي إذا كان لكل ذلك فإذا العشاء أربعة عشر في مسلم إلى أن الجملة عن سنة حتى بعد الشيء لا رد عليها إذا هم الزمن يكاد ما تريد في أمثلة عن الشيء ولا ذلك هذا أمريكي هذا أبو دراعي سوري دعوت كنت في وقت أمريكي سوري ولا ذلك أمثال الشيء أنا يمكن أن أعرف shi ma da mai gabatarwa ya ƙara samun ladan da yawa sai ma ka samu lada ko da ba a fi koyi don Allah ne kokarin da ya san da abu ne bayani cewa wani da binciken kan tuna da unguwannin kuna da kyau na hankali ba ne wannan shi za ka yau da nan mutum biyar ko shi a cikin wannan zai bayani wannan mutum da shi ma akwai ba ba ba yi ba a ba a duk suna yake magana cewa wani bawan Allah ya ji wani kaci shi ma ya nuna su ya ji abinci ba shi ne da ba bai da wani fada jama'a na zuwa su ba shi da wani mamaki ba ne su na ba kai zuwa ba ba da ba ne ba ne sauran shawo lokacin hukunci ya ba ba ta hukunci ce yadda mutum ne ke gaskiya ba ne ba ba dan ba shi yawa mutum da saboda damuwa da rashin shi zai koma wani da ya tafi يكون عليه ذلك هنا حتى يقول الله هذا ذلك ليس أصلاوش أصلي كافر أن يأكل في كل يوم يقوم القرآن والله يقول أن في صورة الموضوع فيها أحسن أن يرى ولا تجارة أن تكون مالي ينا كافر أن يكون الزوج أنا غير مالي شو مالي ولا هي أهل ولا كان تجيكم ليهم فان أو لا يدرون دعوكم المتباكين بعضهم وراجعون يؤمنون بإيمانهم ثم لا دليل من هذا يقول كان هو من الاتباع مصنع تمرير القرآن من أول بعدنا ثم تبع ما نور الذي ترى في هذه الرجعة بقول إيمانا مسلم كيرو في أرض الهية من أخاف لا تلا يؤمنون على تعالى قال يقول سنة شعر المسيح sai shi ya rufe da wannan kuma ne ta ba wannan hanya muna fata Allah ta ta kai da kai shi ma ba shakka Allah ta yi ya kuma kawai ne ba shi da abin da ya kamata ku yi har ka taso su dan kuma da su wani ba da wani ko ne mutuwa ko kuma suna karatu da yake ba ba wani da su ne kake yi ne kun ka ɗauki duniya da tsari da abin ya koya da ƙarshe ma ka yi bayani shi Allah ya tafi sun kafin shi da Madina ya hadisi alƙur'ani ne kuma shi ka ce wannan na ya kuma a wannan alƙur'ani dan musibar ta ne musibar yadda za mu tsaya ba wai muna cikin koyi mutane a cikin mutane da ke zaune ana yin da tambaya ne bayan da كلها يبقى آية واحدة وإنما يتوجيه كان الشاكل لا إذا كان يتوجيه كان والأولى آية أولى كذلك الرسالة كل من يتم عن كتاب الرسالة أما يوم من يوم الله عز ما سمع من الإيمان الرسالة يعني هو القرآن يسوع التفسير إن أنت مدام أخر الله فهو باطل سؤال كذلك آخر وعلى ذلك أما يوم يتم ولا تتكلم عن مبالغين muna da ana kai maru da Allah ya yi rahama yake cewa musiba mafi girma a duniya shi ne Allah ya ba su yi, tafi da ko ne da wanda wani da shi ko ka bar shi ya zube ya bayan da shi wani ba kawo wani musiba a wani Allah ya ba ta alƙalin ba ta sakaci kuma ya in ji maru da muna fata Allah ya mana rama gaba daya muna fatan mu Allah ya yi mana a wurin da zamu mu wata kasa Allah wanda ne wani tsoron ba da da gani a koruna da lacca mutum biyu shi da ba zai yi kuma shi ibrahim mama za su zina ba zai yanzu an na kan cewa karanta ma ya ce wa ina an duka da kuma ala ya fara to ba kuma mun yi wannan yin wannan ne ya kuma marayu ni na kuma kara wannan na zan zan mutum zan mutum marayu zan kaya kowane mutum ɗaya cikin su zan ci kaya kara ne in Allah ya su wani na marayu mutum za to kuma fiyo wanda zai yanzu sa su mai ko fiyo da fiyo kowa na mutum da ruwa in a abuwan ku ya fi mana da aka kawo muna da tare ko ya da wannan shi ne da zo ku ya ce saka da biyu saboda wannan abin da ke aka wasu da fara in wani wani kwanta da wannan matsalaci a zaura su da zai to ba da kawai kuma ya ce zai yula yana mai ba kasu ala ya kuma so da kuma da ya yi ala ka da wannan sun da tsawon ya haka kaji kuma na ce da yawa individual da wani individual da ta zama ko shi ya zama amma abu a cikin da su babu aiki wannan wanda ba da wani da ta da yawa ne shi ba ko da ko da Allah Allah ya yi wannan shi shi ka tsoro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da da da hikima da hakuri da sauriya da gaba da Allah ta fara da ta kai ba da ne wanda lafiya Allah ya albarka Allah ya fara da ilimi kuma muna addu'a Allahumma sum alaihi ilma sabban sabba هو في أدوار المسلمون حتى ما من استقال أبانينا على أبانينا على أبانينا في المبادئ في المبادئ وإنما يسلم في على أبانينا في المبادئ على أبانينا في المبادئ اللهم اغفر لهم وارحمهم وارحم الفقراء اللهم ربنا تقوم بكثرة مساكيننا والعليم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم توفنا المسلمين وأيدنا الصالحين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخذنا وما أخذنا وما أعلنا وما به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم لا تأخذنا فيما فعلنا ولا تأخذنا بما فعل سبحانه منا اللهم علمنا في الله اللهم العليم الله اكبر